Barkanmu da warhaka masu sauraro, ni ce taku a kullum Suwaiba Abdulrashid. Bayan 'yan wasu lokaci da ban samu na sauke zangona ba kamar yadda na saba, yau na zo muku ne da abin da ya sha bamban da wanda na saba kawo muku. Za mu tattauna akan mashinonin ɗaukan hoto na X-ray wanda ake kira da conventional radiography, CT, computer tomography da kuma MRI, magnetic resonance imaging. amfanin kowanne a kowane sassan jiki da sauran bayanai da fari dai ina so kusan cewa injinonin ɗaukan hoto suna da yawa amma yau za mu tattauna ne akan wannan guda uku ita inji hawa-hawa ne kowanne da abin da za ta iya ganowa a sashikan jikin bil'adama za mu fara da conventional radiography ana amfani ne da wannan idan ba agajin gaggawa ba ne kuma yin hoton bayi da tsada kamar sauran ya fi ba da bayanin ƙashi mai kyau mri za ku ji ana cewa mri scan ita wannan hoto akwai tsada kuma tana ɗaukan lokaci akan sauran amma amfaninta ita ce ba ta da illa a jiki saboda yadda aka kera wannan hoto ta fi ba da bayanin nama mai taushi akan ƙashi nan muka zo zancen city shi wannan mashin ɗin an fi buƙatar shi a lokacin gaggawa yana ɗaukar lokaci ƙanƙani wajen ɗaukan hoto amma yana da tsada in takaice muku wannan mashinoni suna da matukar amfani wajen taimakawa likitoci don gano cuta da kuma neman hanya mafi sauƙi da za a magance shi To masu sauraro, nan na zo muku ƙarshen wannan darasin. Ina fatan kun karu akan mashinonin da ki ko ka kai ɗan uwanka asibiti ɗaukan hoto ake amfani da su. Kamar kullum, ku ci gaba da turo sakonninku da tambayoyinku a shafina na yada zumunta na Facebook, at Susu Abdulrashid. Sai mun haɗu a mako mai zuwa. Na gode.